Bisa umarnin shugaba Buhari, gwamnonin Arewa maso gabas sun gudanar da taro don duba sabbin matakan dawo da tsaro da farfado da tattalin arzikin yankin. Jihohi uku na yankin sun fi fuskantar harin Boko Haram, inda su ma sauran ukun ke samun nasu kasan da zama tudun mun tsira ga 'yan gudun hijira. Gwamna Muhammad Abubakar na jihar Bauchi shi ya ɗauki bakuncin taron. Mun karbi rahoton wani kwamiti na musamman da gwamnonin jihar Arewa maso gabacin Najeriya suka kafa tun shekarar 2013. wannan kwamiti ya shirya wani babban taron koli na farfado da tattalin arzikin wannan shiya ta arewa maso gabacin najeriya a wannan lokaci gwamnan jihar gombe shine ya jagoranci wannan shiri to daga lokacin da aka yi wannan babban taron koli din ya zuwa yanzu ba a samu daman an karbi rahoton wannan kwamiti ba dalilin haka ne yasa muka shirya aka zo nan wurin gidan gwamnatin jihar bauchi da ke a sokoro aka karbi wannan rahoto to shi mahimmancin wannan rahoto shine ya kunshi hanyoyi na farfado da tattalin arzikin shiyar arewa maso gabacin najeriya ga baki daya ya kuma kunshi tanade-tanade da wannan rahoton ya kunsa na inda za a sake ginin musamman wuraren da wannan masifa ta boko haram ta addabe su kawar da shingayen binciken sojoji bai yawaita a yankin na arewa maso gabas ba da akan bai rasa nasaba da tsaro wasu 'yan sa-kai da suka hada da 'yan banga da mafarauta barayi na ganin lokaci yayi da za a ba su dama su ba da tasu gudumawar wajen samar da tsaro musamman ma da lamarin ya hada da 'yan fashi da makami barayin shanu da masu sace mutane don samun kuɗin fansa shehu aljan da kan yi aiki da 'yan sanda wajen yaki da barayi na da wannan ra'ayin irinmu irinmu 'yan kunan bakin wake a jeji ya kamata a kirawo a zauna da mu a yi training din 'yan sanda wanda in wata ɗaya za mu yi da su a jeji mu je mu yi wata ɗaya da su a jeji mu tsakulo barayin nan na shanu da 'yan kidnapping da 'yan fashi da makami na mu shigo da su don a rage ba yawan yawo da sarin a cikin gari ba ba yawan razinin mutane da hayaniya a cikin gari ba bala'i na gefen gari ba abin ya ɓaci su ba mu wata uku an daina iskanci nan kaf a jihohi na wallahi shiwal zaljan cika baki kake ko kuma wannan maganar har zuciyarka da gaske kake to ranka dai ayin cika baki ne ke zo mu je nuna maka barayin mana ga su a tare wani barawon ma shekara ashirin ba iya kama shi ba amma duna kama shi gashi nan gasu a tare sufetun yan sanda solomon arase wanda ya kara yawan jami'an sintiri kan manyan hanyoyi don mai gurbin shingayen da aka kawar ya ba da umarnin kawar da shingaye da jami'an kamisho na ƙananan hukumomi ke yi da ya ce hakan hanya ce ta kwace kudaden mutane da kawo tangarda a manyan hanyoyi sufetun ya ce daga yanzu za a damƙe duk wanda aka kama da saba wannan umarnin nasura da maili kamarar amurka daga abuja najeriya